يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم يا قوه ان سكي ايماني idan kuka yi nufin ganawa da manzon Allah to ku gabatar da wata sadaka kafin ku gana da shi wannan gabatar da sadakar shi ne fi muku alheri da tsarki saboda abin da yake cikin haka na yi wa Allah da'a wadda take tsarkake zukata amma idan ba ku sami abin da za ku yi sadakar ba to babu laifi a kanku ku gana da shi kuma Allah mai gafarta zunuban bayansa ne kuma mai jin kansu ne ta yadda bai ɗora musu komai ba sai abin da bai fi ƙarfinsu ba.